ba kuɗi harka ba kuɗi. Ah, salamu alaikum. A ah, ba Ake za ka ne. A ah, ma gwaibo zan je. Eh bai da lafiya. Ni ake cewa bai da lafiya ni ma sai labarin. Muke yi mu tashi mu je taron eh, abin ya yi. Abin ya yi. Indo

kai tafasa za ku ai yaran nan tafasa za ku kamun a matsayin dubiya